يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau alhamis 29 ga watan jimada thani hijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin yarjewan shi ne ya ba mu dama muka zo za mu gabatar da wa'azin musulunci domin taya ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta namu samun karuwa na aure da ta yi mai suna zainab adamu da kuma angonta abdulaziz adamu shi ma allah madaukin sarki ya sa musu albarka ya zaunar da su lafiya iyayensu da suka yi tarbiyyansu har suka samu kansu a wannan yanayi na farin ciki allah kai masu sakayya da gidan aljanna ka kintsa masu sauran kannunsu da su kansu 'ya'yan da za su haifa su ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u wanda annabi ya karantar sauran 'yan uwa 'yan mata da kuma zaurawa muna musu addu'a ta musamman ya cewa allah maɗaukin sarki ya ba su mazaje na ƙwarai waɗanda za su tausaya masu su taimaka masu wajen tarbiyyan 'ya'yan da za a haifa muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko na farko ya ba mu lafiya ya ba mu dama ya sa mana imani da har muka iya ba da lokutanmu a irin wannan yanayi mai tsada domin mu saurari maganin shi allah madaukin sarki ya dimantar mana da wannan ni'ima dindindin har zuwa ƙarshen rayuwarmu ina daga cikin haɗari musulmi ya zauna baya binciken yadda zai bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so ko ya fara ya bari wannan akwai haɗari a rayuwar duk wanda ya samu kanshi a haka muna fatan Allah madaukin sarki ya sa mu ci gaba da wannan aikin alkhairi dindindin wannan muhadara mu mun gabatar da kashin farko a lokutan da suka gabata wanda muna bayani don dangane da al-muslimu wane ne musulmi ya kamata mu san musulmi kadai musulunci shine abin da ake ce ma mutum an kira sallah ya zo masallaci ya karbata sallah ya raka hudu ko raka uku ko raka biyu ya tafi wannan shine musulmi ko ko wannan wani bangare ne daga cikin ayyukan da ke nuni akan cewa mai aiki iri kaza musulmi ne mai aiki iri kaza musulmi ne mai aiki iri kaza musulmi ne yana daga cikin kuskuren fahimtar da kafirai suka yi mana shi yasa suke ce mana masallata kenan mu ba mu da wata ɗabi'a da muka fice da ita sai sallah kaɗai ya kamata mu sani sallah tana da girman daraja kuma lallai tana daga abin da ake tantance musulmi daga wanda shi ba musulmin ba ne to amma akwai sauran ayyuka shi ne muka ji a hadisin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana wasu ayyuka na musulmi musulmi shine ke kaza musulmi shine ke kaza musulmi shine bai yin kaza da kaza da kaza a duk lokacin da aka samu musulmi ya ƙi yin abin da annabi ya ce mai yayi to fa yayi tawaye ya nuna cewa shi ɗin nan ba zai yi biyayya ga wannan babban gida na annabta ba muna mai addu'a allah ya dawo da shi kan hanya haka da annabi zai ce kada musulmi ya sake yi abu kaza sai ya yi to wannan yana nuni akan cewa ya yi tsayayya ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan tsayayyar za ta kai shi zuwa ga hallaka allah ka dawo mana da shi kan hanya ba ku manta ba muna bibiyar lafazin wannan hadithi da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayyana mana ayyukan musulmi daga ciki annabi ya ce wala ta dabaru musulmi isu isu ba sa juya ma junansu baya menene at-tadaburu qala abu ubaida abu ubaida ya ce almusaramatu wal hijran musulmi baya ƙaurace ma ɗan uwan shi bai kauce mashi akan hanya don wai yana fushi da shi suna gaba ya tanka mashi wannan kalma mala ya ce ma'ahudun min an yi wallar rajul sahibahu duburahu an ɗauko kalman ne daga yadda in kina fushi da ƙawarki in kin hango ta sai ki juya baya to sai annabi ce wala ta dabaru kakku rika juya ma junan ku baya yi uridu anhu bi wajihihi in kuma ana zaune waje ɗaya ne sai rika kawo da kai ba ma ya son ya haɗa fuskan shi da na ɗan uwan shi a takaice dai wa huwa taqatu shine yankewa da gutsire alaka da datse igiyan abota da aminci a tsakankani to musulmi baya haka ga ɗan uwanshi musulmi kenan duk musulmin da ya ɗauki wannan ɗabi'a ga ɗan uwanshi shi musulmi haka sadda ta wannan musulmi ya sa kanshi a cikin haɗari kuma akwai alaman tambaya mai girma dangane da wannan musuluncin da yake korari cewa shi musulmin ne al'imam muslim ya fitar da hadithi daga anas dan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce zan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa lata hasadu kakkurka hasadantan junanku wala ta bagadu kakkurka fushi da gaba da ƙiyayya ma junanku wala ta ƙata'u ku rika yanki zumunta da alaka da aminantaka da ƙawace a tsakaninku wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayan allah 'yan uwan juna kama amara kumulla kamar yadda allah maraukin sarki ya umarce ku da ku zama wannan hadithi al'imamu al-muslim ya fitar da kwatankwacin shi ta hanyar ruwayan abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda daga annabi a cikin sayil bukhari da muslim an ayyub an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙal an abi ayyub daga baban ayyub allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce annabi ya ce la ya hillu li muslimin an ya hajjara a fauka talatin bai halatta ga musulmi ba ya ƙaurace ma ɗan uwan shi sama da kwana uku kina da 'yar uwa don laifin da ta maki in dai laifi ne na rayuwar duniya to an baki daman ki fushi da ita ki iya ƙaurace mata na kwana uku ne kacal kwana uku na wucewa ba ku koma yadda kuke ba to shi ke nan alaman tambaya zai iya hawa kanku yaltaqiyan annabi ya ce suna haɗuwa fayas adu haza wa yas suddu haza wa suddu haza wannan ya kau da kai ya murtike fuska wancan ya kau da kai ya murtike fuska sai ce wa khairuhuma mafi alkhairi daga cikinsu alladhi yabda'u bis salam shine wanda yake farawa da sallama mun gane wannan da kyau idan an yi fushi na kwana uku to mafi alkhairi daga cikinku shine wanda yana haɗuwa da ɗan uwan shi to sai miƙa mai sai su sallama kun gano wannan da kyau ku wannan shine mafi alkhairi ma'ana wannan ƙiyayyar wannan gabar wannan fushin an sauka kenan ina fatan mun gano wannan da kyau amma ki ji ƙawa na ce ma wa wance ani ko lahira ba na son mu haɗu to kin shiga uku allah ya kiyaye وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال man hajara akhahu sanatan fa huwa kasabki damihi duk wanda ya kaurace ma dan uwan shi na tsawon shekara guda wannan daidai yake da zubar da jinin shi a shekara ba a hudda ba a magana ba a zumunci ba a mutunci haka sid to wannan ka safake damihi kamar zubar da jinin shi wa kullu hadha fi lil umur dunyawi mala yace duk wannan abubuwan da ake magana fa yanke alaka ne wanda in mutum ya saki yayi ta dan al'amarin duniya shine harka ne na zamantakewa na yau da kullun na rayuwa ya hada ku sai ɗaya daga cikin ku sai ta fushi da 'yar uwarta wannan sai ya haifar da yanke alaka to kwata-kwata an ba da notice ne na kwana uku kuma kar ya wuce kwana uku nan kar musulmi ya juya ma dan uwan shi baya don wani abu na duniya simala ya ce fa amma li dini amma ki yi fushi da yar uwarki domin wani al'amari na addini fata juzu ziyadatu ala thalas to wannan ya halatta a ƙari sama da kwana uku ana iya yin kwanaki barkatai ma har sai wanda yake fushin da shi don ya taba alfarman addini ya komo kan hanya sannan za a koma daidai da shi nassa alaihi al'imamu ahmad al'imamu ahmad ya nassanta haka cewa ya tabbata cewa a musulunci za ki iya yin gaba da wata ko da wani muddin dai abin da suka yi ya taɓa alfarman musulunci wasta dalla bi kissati thalathatin ladina hullifu sai ya kafa hujja da kissan waɗannan mutane uku waɗanda annabi ya sa musu dokan ta ɓaci da ba je yaƙi ba wa amaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi hijranihim sai annabi ya sa sahabbai suka ƙaurace masu lamma khafa humun nifaq yayin da ya ji tsoron kada waɗannan zaɓaɓɓu fitattu daga cikin na gaba-gaba da ni a ce munafinci ya same su sai annabi ya ce a ƙaurace masu a daina kaza da su a bar kaza da su a sa masu dokan ta ɓaci da karan tsana domin su komo kan hanya ba don ana kin su ba annabi ya jima su ɗan malik tsoron munafinci ne shi yasa sai ce kar ai hudda da su kwata-kwata kun gano wannan da kyau ko wa ne a halin bida'i to daga nan ne aka halartar wa musulmi ya kaurace ma yan bida'a al wanda suke aikata bida'a mummuna waddu'ati ilal a hawa da kuma waɗanda suke da'awa da kira zuwa ga abin da yake tsaban son zuciya ne to irin waɗannan 'yan bida'a da waɗanda suke fagen son zuciya da kare da kira zuwa ga miyagun al'adu to wannan wajibi ne ma ƙaurace masa na dindindin har sai zuwa sanda suka tuba suka bar abin da suke wanda ba daidai ba وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده الإمام الخطابي يجي كونغا مافا يا هلت أبا يا إيا idan ɗan ya kama wata hanya ta banza. domin ya ga zafin ƙauracewan wanda aka yi mai ya komo kan hanya ya zama mutumin kirki wa zauji li zaujatihi kuma ma ya halatta miji ya ƙaurace wa matan shi sakamakon miyagun ɗabi'u da halayyen da ta ɗauko tana yi abu ɗaya kawai aka karantar da ku shine mutum in ya nemi matan shi ta ƙiyarda ya ƙaurace mata ba wannan ba ne kadai idan tana da wasu ɗabi'u da wasu halayya da take ya hana ta yi mata wa'azi ta ƙi to wajibi ne ya ƙaurace mata don ta gane illan abin da take babu kyau ta tuba ta bari kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda waɗannan abubuwan da kan faru na ɗabi'a in ba a saita su ba yanzu ko to nan gaba wannan fa ce da za ta taso ta yi tarbiyyan 'ya'ya to gaba ɗaya in aka batta za ta yi asarar rayuwanta duka saboda za ta yi tarbiyyan wasu 'ya'ya akan wasu mugayen ɗabi'u wanda a haka za su girma kuma in sun girma a haka to duk abin da suka ɗibo na zunubi to ita ma tana da kaso to dole ne maza su ɗauki izina daga nan domin kula dangane da abin da ya shafi tarbiyyan iyalansu wa ma kana fi ma'ana zalika ta'adiban malai ce da abin da yake ma'anan wannan saboda tarbiyyantarwa ta juzu ziyadati fihi ala talata. mala ya ce ya halatta a yi kare ala talat a kan kwana uku li'annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajara nisa'ahu shaharan saboda an ruwaito cewa annabi ya taba ƙaurace wa matan shi har na tsawon wata guda jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kawai jama'a kuna zaune kuna gudanar da addini kuna gudanar da rayuwa kyakkyawa wacce aka ɗaura ta akan turban ƙala kala rasuluhu kawai shi kenan sai ɗaya daga cikinku sai zo sai fanɗare sai ƙoƙarin ya zo da abin da ya saɓa ma ɗabi'a ta ƙware da kuke a kai da addinin da kuke tafiya a kai wanda yake ɗauke da kyawawan ɗabi'u kawai shi kenan sai a ce wadon kuna gudun zagi ko ku haƙura a ci gaba tafiya a haka ku bar shi a matsayin shi na ɗan uwanku ya ci gaba da yin wannan abin da ba daidai ba wai in kun yi wannan kar a ce ku mutanen banza ne kar a ce ku kaza ne sai ku ha'inci kanku ku ha'ince shi akan haka billahi azim jama'a cin da muka ce sunna zamu ku to duk wanda ya kauce zamu mai nasiha na musulunci kuma wallahi cikin kauna ne zamu mai nasiha babu raini a tsakani babu kiyayya a tsakani kasantuwan shi ba masumi bane zai iya yin kuskure za mu gabatar mai da kalmomi na nasiha in muka yi nasiha bai ji ba to mataki na gaba domin muna ji mai tsoron munafinci to shine sai mu ƙaurace mashi idan allah maɗaukin sarki yana kallon shi da ido na rahama sai ya dawo kan hanya to sai mu rungumi 'yan kaya mu sai mu ci gaba da tafiya kamar wani abu bai taɓa faruwa ba amma mutum ya aikata laifin da yake mummuna ne ya saba ma addini ya saba ma ɗabi'a na ƙwarai a nuna mai ba daidai bane ya ki ɗauka hasali ma sai ya kaɗa kugen yaƙi da ku da cin mutunci da ɓatanci duk inda ya zauna ko kuma sai a ce wai ku ne masu zafi ku ne masu kaza ya kamata a ce ku kau da kai ku bari ai ku da awa kuke ai na ke dawa irin wannan yanayi kuma duk wanda suke sa baki akan abin da babu ruwansu babu wanda fa yi karatu irin wannan ya san inda waɗannan nasoshin suke kuna fahimtar wannan da kyau ko da sai a tambaye mu ala ta malam kuna da nassin da ya sa kuka ce ba za ku ƙara hudda da wani ko su wana ba sai mu kawo sai mu ce gashi kuma cewa muka yi mu muna da wuta ko aljanna da in ba mai hudda da wani ba ba zai samu aljannan nan ba kuma dole Allah ya sa shi a wuta ba inda muka faɗi wannan mun dai ce ne muna jima wanda muke ƙaurace ma tsoron munafinci ba mu ce munafiki ba amma muna fatan Allah ya dawo da su kan hanya in suka dawo kan hanya dodar sai a ci wani tafiya tare kamar komai bai taɓa faruwa ba jama'a mun gano wannan da kyau ku domin abin da yasa na tsaya ne muku wannan maganar dan na san ana ta ce-ce ku ce akan matakin da na ɗauka kusan shekara uku ko hudu da ya wuce baya mun gano wannan da kyau ku ni har na manta ma ko a satin da sai da aka zo alagawa malam ya kamata a ce an yi yafiya a koma na ce a'a ba haka ake rayuwa da shirme da yaujarar juna ba ya kamata abin da muke jimawa wani tsoro ya fahimci abin da muke ji mai tsoron ya tuba ya bari amma har yau bai tuba ba har gobe da jibi ya da cewa yake mu mutanen banza ne alhali shine mara gaskiya kuna fahimtar wannan da kyau ko ka'idan tuba shine mutum ya tuba daga abin da yake yi in yana aikata abin nan take ya bari sannan ya ɗauki ninyan nan gaba ba zai ƙara ba in akwai masu haƙƙi kuma ya da masu da haƙƙin nasu wannan ba shine sharɗan tuba ba to babu ko ɗaya da yawa kana kawai shi ke nan don dai kawai mun ce mu malamai ne sai a bar mu kawai ana zaluntan mu kuma mu ci gaba da yadda muke sai a fake da wannan sai a soki addini da muke dawa a kan shi jama'a na abin ba zai yiwu da mu ba shi yasa in ma an ce maku abin da muka ɗauki matakin shekara hudu da ya wuce baya ba mu faɗi gaskiya ba to kila kun ji ga dalilin da ya sa muka yi shi yasa kun ga mun yi haƙuri na tsawon lokaci har muka zo nan sauran bayanan sai Allah ya haɗa ma azumi akwai ayin da za mu dara kanta za ku ji tafsiri Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce waqtalafu hal yanqati'ul hijran bis salam shin wanda yake kaurace ma dan uwan shi zai kaurace mai haddin sallama faqalat ta'ifatun sai wasu jama'a suka ce yankati ubi zalika har sallama ma ba za a yi mashi ba har sallama saboda kab dan mali ya ce yakan zo yana ma annabi sallama sai kuma yana cewa anya ko manzan Allah ya ansa sallama kun tuna ku sai matsa yana kokarin ya jiyaya saboda kab dan mali na hannun daman annabi ne ɗari bisa ɗari mai ruwaya in kuka koma ko karanta wannan kissar za ku ji cewa gayyen sojojin da aka je da su wannan yakin allah ya yawa da su cewa ma suka yi inda an ware littafi za a rubuta rajistan kowa ya ce kai abin ya yawan da ba za a iya ba ba rajistan da za ta ɗauka amma da aka je ta buka aka zauna jama'a suka kewaye annabi fululu sai annabi ya ce ma fa'ala ka abu malik ne labarin ka'ab dan malik saboda shi na hannun damar annabi ne akwai mutanen da annabi ya kura su a rai amma bai bayyana ma kowa ba saboda idan kuna da'awa kuna harka na gudanar da jama'a akwai mutanen ku na musamman da ko sunansu ma ba ku yadda bakin ku ya riga faɗi saboda makiya za su bi su lissafa waɗannan ɗin sanda suka tashi na ƙasawa sai su bi su bige muku waɗannan ina fata mun gano wannan da kyau ai in kuka ji annabi ya fi magana sai ka ji ya fi magana abubakar da umar sauran sabon fa bai magana kansu amma dare ɗaya kalli abu ubaida ta ibn al-jarrah ya ce aminu hazihil umma shi abubakar ba aminu hazihil umma ba ne ya kalli azubair ibn al-awwam ya ce li kulli nabiyin hawari wa hawariya azubair ibn al-awwam shi sayyidina abubakar da umar da usman da ali dukkaninsu ba 'yan gani kashe ni manzan allah ba ne kowa da abin da ake aje shi a kai ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa ku tsaya ku nutsu matsayi ne ma ke sa in mutum ya kai ya bauɗe to ai watsi da shi ina fata mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to sai ce wala ya ba'dukum ala bai'i ba'din kada ɗaya daga cikinku ya kuskure ya sake ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwan shi kun gano wannan yanzu misali na ɗauki wannan ina ciniki zan siya to bai halatta hajiya ta zo marmaza ta ce ta ma wannan take so ba bai halatta ina ciniki naira saba'in ina cewa a rage man naira sittin da biyar ita ta ciro naira saba'in ta bada ta ce ta siya kan farashin da aka ce ba musulmi baya haka a kan cinikin musulmi dan uwan shi in ko musulmi ya haka to musuluncin nashi akwai magana mala ya ce faƙatta kafura an nahaya an zalika hakika bayanai sun zo da yawa da suke hani akan haka fafi sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la ya bi rajulu ala bai ya akhihi annabi ya ce kada mutum ya sake ya ciniki akan cinikin dan uwan shi wala ya khutubu ala khitbati akhihi kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren dan uwan shi saboda kun ga waɗannan abubuwa guda biyu jama'a suna haifar da musifaffan gaba ciniki akan cinikin musulmi yana haifar da gaba duk abin da zai haifar da gaba ga al'umman annaba haramun ne musulmi ya yi ko da abin yana so a rai shi ko da abin yana kin shi a rai to ya kauce ma wannan saboda haɗuwan kai da ƙaunan juna na al'umman annabi sauran na al'umma ta annabi ce kuma annabi so yake al'umman su dunkule waje guda to yin ciniki akan cinikin musulmi ɗan uwa yana haifar da gaba aƙalla ga mutum uku gaba na wanda ya siyan da shi wanda ya zo ya ciniki a kanka to za ku gaba ko biyu sannan wanda yake ɗan kasuwan da ya sai daga kayan to zai kasance shi ma ya shiga cikin gaban don wanda aka yi ciniki a kan ciniki zai gaba da waɗannan duka guda biyun in sun gane yana gaba da su in ba sa'a suka yi ba su ma su kuma suna gaba da shi shi shikenan famili guda uku Allah kaɗai ya san faɗin da suke da shi sai su kuma suna gaba da junansu daga nan sai yaƙe-yaƙe sai ya a tsakani wannan bai halatta ba jama'a mun gano wannan da ke ku domin in kina gaba da wata sai kika ji bala'i ya saukar mata maimakon ki ji damuwa a rai ki jajanta mata sai ki ce maganin ta kenan madalla da kaza ya same ta kaza kaza kaza shikenan kun ga al'amarin addini ya watse kenan Allah ya kiyaye haka da ya ce neman aure akan neman aure wannan bai halatta ba wane ya je yana neman aure sai aka karkata za a bashi to bai halatta kuma wani ya zo a bashi ba bai halatta ba kwata-kwata amma mutum ne ya tura ya je neman aure sai aka ce je nemi aka ba shi izini ba a riga an karkata ba ma'ana abin da kuke cewa ya je nemi so wajen ya sai ya tafi sai wani ma ya zo sai a ce shi ma ya ji sai wani ya zo shi ma sai a ce ya ji sai wani ya zo shi ma sai a ce ya ji kun gano wannan da kyau ko to idan aka ga mutum uku mutum hudu misali sai aka kira ta ko kuma ita da kanta sai aka in wane ya aiko ba ta sauraren shi in wane ya aiko ba ta sauraren shi in wane ya aiko ba ta sauraren shi amma kuma tana sauraron wani to sai a ce to ta karkata waje kaza kenan kun gano wannan da kyau ko sai a kira sauran sai a dakatar da su to daga sanda aka karkata kan mutum ɗaya to bai halatta kuma sauran gaba ɗaya su kara zuwa nema ba a lokacin bai halatta ba amma sai wani ya da yan salallan shi a aljihu ko da mutuncin shi ko da wani matsayin wani nashi ya makale da wannan sai ya nemi auren to wannan haramin ya yi kuma wannan yana haifar da gaba a tsakankanin al'umman annabi to bai halatta ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to haka abin da ya shafi irin abubuwan da suke faruwa a yanzu wanda ya zama ruwan dare mace ce za ta yi aure tana gidan mijinta wai a baya akwai samarinta da take da su wai saboda ita tsinanniya ce mara tarbiyya wacce iyayenta ba su da mutunci kwata-kwata wai sai saurayi a waje sai rika bugo mata waya a gidan mijinta wai tana ansawa neman aure a waje ma kan neman aure an hana ina ga saurayi ya rika kiranki a gidan mijinki ina ga saurayi ya aiko maki wai sai ki taka ki bar gidan mijinki wai ki bi shi mun gane wannan da kyau ko an yi wannan abin ya fi so shirin masaki mun fahimci wannan da kyau ko akwai wata almara da aka bar labari a kaduna ake cewa wai a nan zariya almaran ya faru wai mai gida ne da gidan shi kawai sai tadda wai matan shi ta aje mai takarda wai ta tafi yawon shakatawa wai saurayinta ya dauke ta sai sati biyu za je za su dawo matan aure wannan wani irin tsinan taka ne annabi ya ce bai tare da ni duk wanda ya ziga matan wani ta ƙi shi annabi ya ce ni da shi babu ku ji wannan ina ga ke da kika biye mai duk abin da ke ga ya faru na ɓatanci irin wannan da hannun matan a ciki ne har abada kin wulakanta iyayenki duk yanda suke har abada kin wulaƙanta zarra'an da zaki haifa baki ɗaya duk yanda suka taso sai an goranta masu da wannan in ke mutu ne kirki ce iyayenki suna da mutunci duk waɗannan abubuwan ba za ki yi shi ba irin wannan iskancin za ga namiji wani lokaci har ado yake zama mai amma mace iskanci na zama mata abin ado ne namiji ne zai bugi kirji ya ce di iskancin garin nan muke yin shi da amma yanzu kaga Allah ya shirya da mu kuma sai ga ko ganin shi da komi ma ba a yi amma ke ki ke ki ce duk karuwancin garin nan mu muka yi shi ki gani ko karya kike yi har abada ba ki ƙara mutunci ba ƴaƴanki da jikokinki har ƙarshen zurriyanki kaf ke duk wanda ma ke da dangantaka da ku kin ja masa matsala shi sa kowace da za ta saurare ni a yanzu da wani lokaci da zai biyo baya ki sani mijinki ko shine kaɗai mutuncinki in ba haka ba billahi azim za ki jefa rayuwanki a cikin haɗarin da baki da yadda za ki fita duk wacce ta san wai da tana da wani wai sunan shi saurayinta an sa mata rana da wani miji to ta dakatar da kowa ya rika kiranta duk wani abin da kuke ansa a hannun samari da sunan toshiyan baki wa haramun ne billahi abin haramun ne ki daina ansa annabi ya ce kullu lahamin na min haramin fannara aulabihi duk tsokan da ta ginu da dukiya ta haram wuta ita ce ta dace da wannan su matan arziki da Allah ya bada labarinsu za su shiga aljanna su ne kasiratu tarfi wanda mazansu kadai suke kallo ba sa kallon mazan banza a waje bayan da za ta kalli wani ya burge ta ko ya magana ya kayatar da ita ko ta tunanin wai ta taba sanin wani ma a waje in ba dabba jaka aladiya ba ba wanda ke wannan karya ne ke wannan ina fatan mun gano wannan da kyau neman auren musulmi akan auren shi aina ke wannan abin dan Allah jama'a annabi ya hana wannan abin ne kullun nike muku magana akai ko kasa fahimta sai a ce wai mace ɗaya wai samari biyar sun zo suna neman ta kuma an sa mata rana iyaye na kallo ta je ta saurari wane ta saurari wane wane kira ta a waya wane ya aiko mata ta sako wane kaza sai ta ansa ba sa fahimta da irin waɗannan abubuwan billahi azim kuna saba ma manzan Allah ne mun gano wannan da ke ku kuna saba ma annabi ne yasa bai halatta ba kawai ana zaune sai wani katon banza irin wannan sai zo sai nemi matanka ka gaya man yadda gaba na ƙarshe ba za ta faru ba kuna fahimta kuma na daga irin wannan neman aure na banza da ake aure kan aure da ake yi shine mutum ya zo ya saki matan ya saboda sun samu saɓani sai ce ya dawo da ita wai sai iyaye sai su fushi su ce wai su wallahi ba za ta koma ba ai cin da ya ce ya dawo da ita ku to da ke uwar yar da kike zauna karkashin auren ubar yar ba auren ku lafiya no ba to yar ku da aka ce an sake ta an dawo da ta auren iri ɗaya ne yanzu ta koma kawai laifin da kuke kuna aje ta a gidanku ne ana tsine mata albarka tare da ku domin qur'ani ya ce wala ta'dilu hunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'rufi kar ku tursasa su su koma ma gidan auren mazajensu muddin sun yadda za su zauna da kyautatawa to don menene ake abin da ya saba ma shara, kuma sai a ce a ja baki ai shiru akan wannan bannan uba sai ya ce bai yadda ta koma ba uwa ta ce bata yadda ta koma ba ita ma da ce bata yadda ta koma ba bayan mai haƙƙi ya ce ya maida ta kwatsam kawai sai ka ji labari an mata aure ina fatan mun gane wannan da kyau shine ibnu taymiya yake cewa wannan ba aure bane ibn al-qayyim ya faɗi a cikin littafin shi mai suna irasatul lahfan min masayidi shaitan ya ce aure na biyu ba aure ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau to waɗannan abubuwan dole ne musulmi tsaya su natsu yana daga cikin kulliyatul hams da dole sai shugaba ya kiyaye ma al'umma zai zama shugaba mai adalci shine sai ya tsare masu su sai ya tsare masu dukiyarsu sai ya tsare masu abin da ya shafi jininsu sannan ya tsare masa hankalinsu kuma ya tsare masu nasabarsu kun gano wannan da kyau ku wannan yanayin auratayya da abubuwan nan da ake yi dole ne sai an tsara nasaba an kiyaye abin da zai iya haifar da musiba irin wannan a rika haifar da 'ya'ya waɗanda akwai matsala wajen samar da su wanda 'ya'yan ba laifinsu ba ne laifin suwa laifin mazan da suka ba hanyar da suka samar da su jama'a mu abin da muke wa'azi ko duk abin da yake ɓanna ne a gyara in aka gyara shi ko sai a ci gaba ai dama ita rayuwa cin da ni ba masumi ba ne hajiya ba masumiya ba ne hajiya gata ba masumiya ba ne malaman nan ba masumiya ba ne dukkaninmu nan ba masumi za mu iya yin daidai za mu iya yin kuskure inda muka yi daidai sai a yaba mana a sa mana albarka a yi mana addu'a Allah ya sa mu ci gaba inda muka yi kuskure kuma sai a yi mana nasiha a yi mana fada in ya kama a dake mu ma sai a dake mu domin mu dawo kan hanya na kwarai ba wanda yake kin nashi dan nashi ya lalace ai ba wanda yake ma nashi fada dan nashi ya lalace ai masu iya magana suna cewa kaza na taka yatta dan tana kinta ne to dan menene mutane za su zauna a cikin abin da yake kowa ya da kuskure ne kuma sai a ci gaba akan kuskuren ko kuma wai har abin ya zamanto ana goyon bayan kaza ana goyon bayan kaza ko je lahira ku raba zunubi ai ina fatan mun gano wannan da kyau ba maganan abe koma wai ga nasi mutane saba ma wannan shi sa daga yau kar ɗaliban makarantar nan ta ƙara haɗa samari bayan da ta fitar da wanda za ta aura mun gano wannan da kyau ko in kin wannan kin ci amanar mu kuma wallahi allah maɗaukin sarki zai wulaƙanta ki domin annabi ya hana mu ko mun ce za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai sau da haka wane ya fito neman ki kuma kin yi ya neme ki to magana ya ƙare iyayenki an riga an yi tarakuni an daidaita za a bashi to kada wanda ya ƙara fitowa kuma yana neman ki duk wacce ta san akwai wani saurayinta na da wai yana kiranta a waya wai yana gaishe ta ko duk ranar juma'a wai yana mata text irin wannan wai juma'a menene duk gaba da ta gaya mashi kai fasiki kai mutumin banza mara tarbiyya daga yau kaga kara kira na ni matan aure ne kuma zan gaya ma mijina cewa kana kira na Allah ya tsine ma albarka in ba za ka tuba ba karara ka za gaya mashi in ke ba tsinanniya ba ce ba za ki iya wannan amma in ke mutuniyar kirki ce za ki iya gaya mai abin da ma ya wuce wannan amma in tsinanniya ce wanda iyayenki sun tsine maki albarka to za ki ci gaba da ansa waya da ansa text da sauraron duk wani wanda ba mijinki ba ku ji matan annabi da yake yan arziki ne irin albarka qur'ani yace fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa haka haka ce amma kawai kina zaune wai har boye boye ga matan suna yi in an kira ta awaya sai ta makale zai je ta ansa me na ɓoye ɓoye ba ke da gaskiya munafuka algunguma jama mun fahimci wannan da kyau ku ji tsoron allah wannan abun ku daina baki ɗayan shi so da dama wasu daga cikin matan za ku je za ku same su ba ma wai samarin su ba ne a tsohon mijinta ne da suka rabu sai ta auri wani wai sai rika kiranta a waya wai yana ta wai ya yara suke wannan haramun ne ya rika kiran mijin naki inda gaske ne in 'ya'yan na hannun shi sai ya rika tambayan ya yara suke in ba haka ba bai halatta ba saboda wannan yana daga cikin at-talazzuzu bi kalamil ajnabiyya wannan bai halatta ba ya kamata ku kula da wannan yara ya ya kwashe kayan shi ya kwashe kayan shi ya tafi da su inda suke me in yana son yaran ne zai baki da wahala ya kwashe su ya kai su inda suke in ko ba haka ba to duk wata alaka tsakaninku ku yanke ta ba don komi ba sai don kimatan aure ce da wani dalili ne za ki je kina sauraron maganan wani miji can daban ya magana da mijinki shi yasa duk wani abin da kuke wanda ba daidai ba ko ku daina shi wallahi waɗannan abubuwan yana daga cikin sirrin talaucinku yana daga cikin sirrin karyewan jalinku yana daga cikin sirrin cututtuka da ke faɗowa mutane da damuwa da kunci a cikin zuciya mutum ya rasa yadda zai yi. Allah keta irin wannan alfarma na zamantakewa da kuke yi duk wacce ta san tana cikin wannan laifin tsundum ta tuba yau yau din yanzu yanzu ta ce ba za ta kara ba kuma ta ɗauki matakin gyara yanzu yanzu ina ba ta mun gane wannan da kyau haka za ku ji ana yawo da 'yan mata a gari ai wance da wance da wance ma suna yin waya da samarinsu namiji ko ku daina ɗaukan wai dan kin yi waya da shi kina gidan miji zai shiru ne zai gaya ma abokan shi ai aboki zai gaya ma aboki kan ki ce kabo magana ya kewaya duk abin da kika ce mashi wallahi sai ya faɗa to ke maciyar amana ce to kina wannan sanda an aure ki kin ci amanan mijinki sai kin girma ne kin haifi ya ta yi aure za ki iya tarbiyyar da cewa kar ta yi haka kamatu dinu to da shi yasa ku shi yasa ku daina kina gidan miji kina ansa wayan wani kin zama karuwa kenan karuwa ce a gidan miji kawai kowa da ta san tana wannan laifin a nan masallacin ni'a a wannan unguwar ni'a wanda za tsinci kasar a wani gari ne can su ji kin san kina yi tsakaninki da allah ki tuba kake kara kuma ran da Allah madaukin sarki zai fallasa sake tona miki asiri ko ranar zaki na daman da ba wanda ya isa jajanta miki ranar zaki na daman da ba wanda ya isa jajanta miki Ina fata mun gano wannan da kyau wai aini wallahi tallahi ina aika da text ne kawai na wa'azi na nasiha kake aika matan mutane Allah ya tsine maka albarka duniya da lahira matan mutane kana aika mata text ke kuma kina ansa text din kartun banza a wajen tsinanniya mara tarbiyya kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a ana yin wannan abin da yawa cikin society mu fa ana yi da yawa yanzu kwanakin baya can na gani kan gate din wajen transformer na ga an taru na ce me yake a can wajen wai wata ya ce saurayinta ya ɗauke ta kwana uku matan mutum fa matan aure a gidan mijinta daga wata unguwa ya ɗauko ta ya kawo ta unguwan nan da ya ji an biyo shi sai ya kara gaba matan aure kun gano wannan dama garin banza shi kullum a faro-faran banza yake karewa in ka je ka bincika ba ga tun kafin auren allah kaɗai ya san hawa da gangaren da aka rika hawa allah ya kiyaye wa fi riwayatin li muslimin jama'a dole a tsaya wannan maganar in kuna ganin ko ustazai ne ai ko ba ku da wannan matsalan wane ne ya mutu waye rai wasu suna da wannan kun san iskancin da wasu ke ɗauka mai yiwa wanda ya neme ta a da malaminta ne sai ya zama ba shi ya aure ta ba wani ne can ya aure ta kwana ɗaya kwana biyu zai ce wallahi tallahi ina nazarin da salihi ne alagawa ta malam sai na ga wani hadisi ban gane shi ba shine na kira ka da Allah ka fassara min sai ka ce ki kara kira na a waya daga yau ki ba mijin wayan sai ki gaya mai hadisin sai ya kira ni sai in fassara mashi amma ke ni alaƙa na da ke na yanki su mata inda suke bulluwa da tsiya kenan wai tambayan addini za ta yi ƙarya take so take ta ji maganan ƙato ta ji natsuwa a ranta ita ma tsinanniya ce ina fata mun gano wannan da kyau kuma mata masu irin wannan yanayin ba irin sake ake shiga aljanna da su ba don ba kasira ta tarfi ba ne su matan aljanna allah ya ce kasira ta tarfi ne su ba sa kallon wasu maza sam kuma ƙur'ani ya yi umarni da a gaya ma mumina ta rufe idanta ta dakatar da kaza ta kiyaye kaza ta tsare kaza to kiyashe ba mumina ba ce allah ya kiyaye ina ganin wannan nasiyan da aka yaye sako allah ya sa mu dace wa fi riwayatin li muslimin a wani ruwaya na al'imamu muslim ya ce la ya sumil muslimu ala saumil muslimi musulmi baya yin tayi akan tayin musulmi dan uwan shi wala ya khutubu ala khitbatihi kuma baya neman aure akan neman auren dan uwan shi wa kharrajahu min hadith ibn umara an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi annabi yace kar mutum ya sake ciniki akan cinikin musulmi dan uwan shi wala ya khutubu ala khitbati akhihi kuma kar ya neman aure akan neman auren musulmi dan uwan shi illa an yi adina lahu sai in shi wancan ne ba shi izini mun gano wannan da kyau ko shine kun fara neman aure sai kaga ya fi karfin ka an fi son shi sai ka je ka tambaye shi wani da Allah ka dai ga yadda nake son wanci kuma ai in dai ba da aure ta ba to wallahi sai rijiya zan iya mutuwa wani dirin wannan dai abin da ake faɗi na ƙarerai ina fatan mun gane a gama yaudaran ki a ce wallahi talla wancan in ban ganki ba har zazzabi nake ke kuma da yake kazan laye ce sai je tsalle ke fada kan katifa ki rungume fulu kina wallahi talla ya ce wani shi in bai ganki ba har zazzabi yake Karyan banza karyan wofi ba sai da ya ganki ne ma tana da ke a duniya ba ya can yana harkokin shi karshen ta ma kafin ya zo wajen naki sai da ya biya taɗi wajen yan mata uku ke ce ta hudu maganan da zai gaya ma kowa daban da wanda zai gaya maki in ma bai zuwa taɗin da ma malamai suka ce haramun ne ya yi waya da 'yan mata sun kai sha tara kafin ya zo kanki na ishirin amma sai ya ce maki wallahi in ba ke bari jiya wallahi tallahi namijin zuciyan namiji inda zuciyar shi Allah ya yi ya tsaya da mace ɗaya ne da sai ya iya gaya maki wannan maganin ki yadda bayan da Allah madaukin sarki ya yi zuciyan mai faɗi tana da kafasitin da za ta iya ɗaukan irin ku guda ɗari saboda zai iya auren mata hudu ya ƙwarƙwara da casa'in da shida <laughs> ina ba ta mun gano wannan da kyau an samu space ɗin ɗari ko ba a samu ba namijin da Allah ya san irin halittar da ya da kan shi sai ce aljanna akwai su barkatai ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma ke za ki shiga cikin barkatan amma wai wai zo yana miki ƙarya yana miki gaza yana miki gaza ki ce wallahi tallahi gaskiya ne to ke da gaskiya ne in mijinki waliyi ne ko saurayinki waliyi ne to ki yadda ya maki karya ce wai wallahi ba zai maki kishiya ba ai wallahi daga kanki ai wallahi shikenan e eh, ta shikenan mun ji mun in kina son kara mai kishiya kyautatawa duk in ya kalle ki ke mai wani murmushi na gigitawa ki rika mai girki na natsarwa kina kwalliya na ɗauke hankali kina duk abin da ya kamata sai ya kasance idan shi ya taƙaita gawa ga ki amma yana zargin ki da abubuwa na rashin mutunci ko billahi lazi sai yayi yana na yana jin labari ana ce mai ga wata ya mai mutunci mai kawaici wata kaza wata kaza sai ji zuciyar shi ya karkata zuwa ina zuwa can to sai ka je ka roƙi wancan ka ce da Allah ne ina roƙon arziki ka bar ni in nemi wanci in ya ce ya baka shikenan ni na san yarda irin wannan abin ya fara da ita wani ya zo yana neman ta ta je tana son shi ran nan sai wani ya zo ya nemi izini sai ta je ta fi son wancan da ya zo ya nemi izinin wannan da ya zo sai ta kira wancan din sai suka haɗu sai suka roƙi shi wannan da aka ba shi izini na farko cewa don allah ya sauwaƙe masu cewa ita ba ta son shiga wanda take so wai shi da yake gaɓo ne sai cewa bai yadda ba shine sai zo ya gaya mana cewa ita da kanta take roƙonka ya ce ita da kanta e ita da kanta e na ce ka bar su saboda me na ce kai to ka bar zaman lafiya dan ka sai da tikitin zaman lafiyan ka tintini ta ba ta son kawan take so ka bar su kun san wani irin hani da Allah ya mai da ake cewa baiwa ne yana zuwa ya gaya baban cewa shi ya haƙura ya bari saboda ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi sai ran baban ya ɓaci sai kira shi sai ce zo ka ga kanwanta in taimaka da ya zo ga kanwan sai ga ya fi son kanwan sai zumunci ya faru mai ƙarfi sai zo shi wannan ya auri kanwan shi kuma wancan ya auriyar shekara da ya zagayo shi wannan da ya auri kanwan sai allah ya ƙara buɗaɗa mai sai biya masu kujerar aikin hajji su hudu da shi da matan shi da wancan da matan shi suka tafi aikin haji amma kun sai ni ne ba zan karba ba <laughs> ba ajiya awa ina binciken namiji ba kenan ina ni allah ya kiyaye ai har abada duk in aka yi turmi da ni ko to in kada in kuwa ga kada ni to shi kenan zan yafi amma dai na ciki allah maɗauki sarki ya samu dace ina zan yadda a ina bayan ka neme ta na sani kun yi soyayya ka biya kujera kuma in yadda har yanzu akwai sauran mai kenan a madadina ka biya ma uwarta sana su tare kuma matan na ma ba za ta ba ka biya ma ubanta ka biya su tafi <laughs> Allah ya sa mu dace wannan ya fi ko mai fi ba bai fi ba aji su da yake kwaɗayi yiwu ne ka san kana neman ka kwantar da mace gaba ɗaya ga gama da ita ka ce kujerar aikin haji <laughs> ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya azarta ku da soke farali wa kharraja muslimun ka sai ta mace abun ta bi so a duniya ta je aikin nan ta dawo ta dan sawo hakoran nan nata inda ya taimar mushi a ce hajji yake na ce na'am من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي المؤمن أخو المؤمن mumini ɗan uwa yake ga mumini fala ya lil mu'mini an yafta ala bai akhihi bai halatta ga mumini ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwanshi ba wala ya ba ala khitbati akhihi ko bai halarta musulmi ya nemi aure akan neman auren musulmi ɗan uwan shi ba hatta ya zara har sai in wancan ya bari ne kunji in ya bari falillahi alhamdu in bai bari ba fa to bai halatta ba wa haza ya dillu ala anna haza haƙƙun lil muslimi alal muslimi wannan yana nuni akan haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi fala yusawihi al kafiru fi zalika amma kafiri fa to wannan bai da wannan haƙƙin kwata-kwata in ar ne je ya ciniki ke ga abin da kike so ki je ki ciniki ki ansa ki siya ki gaba abinki bal ya juzu lil muslimi an yabta ala bai'il kafiri ya halatta ma musulmi ya je ciniki akan cinikin kafiri wa ya ala khitbatihi kuma ya halatta ya je neman aure akan neman auren kafiri shine kafiri yana neman wata kafira kun san musulmi ya halatta ya auri kafira ko to in kin ga in mutum ya ga yana son wancan kafiran ya halatta ya je kama nema kawai a ce ai wani ya riga ka ce kafiri ne ina fatan mun gane amma abin da nake cewa kai duk matan musulmi sun kare ni tare da cewa fa ya halatta amma ni abin da ke tsorata ni shine abin da ke tsorata ni shine ba fa musulunta ta yi ba arniya ce batatan arniya sai mutum ya je a wurin arniya ya kawo gidan shi mun gano wannan da kyau ko ranar lahadi ta ɗauki ta dauki bible ta tafi coci ba fa musulunta ta yi in ta musulunta to da mu da ita a wajen allah duk ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk ne ba wani bambanci yanzu musulma za a aura ba ruwanka da iyayenta in wannan ne ba matsala amma yanzu fa na san gwamnan da a ƙasan nan matan shi arniya ce kuma shi musulmi ne ɗari bisa ɗari kuma arewacin najeriya nan ne har ma ya kasa gamsar da ita ta musulunta kun gano wannan za ka ga wata fa musulunta ta yi amma ta fi musulman da aka haifa kakanninta duk a musulunci yanzu maryam gida da idris abin da tema musulunci mafi yawancin musulman ma ba su yi ba mun gano wannan mu muna kaunanta kauna tsakani da allah ko muna mata addu'a tsakaninmu da allah masallacin juma'a na samarin katab wanda banzatan jihar kaduna in dai ba sultan bello ba akwai masallacin da ya kai shi ita ta gina shi abubuwan da teman musulunci wallah za ku yi mamaki ku je ku ga abin da matan da iyayensu ma ba musulmi bane suke ma musulunci amma wai wanda aka haife ta a musulunci wai ta abin da take so kun gane wannan da ke ku alfahari ita musulma ce ma ba ta komai babu wani abu ita ta san alherin da musulunci ya mata ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa an arne yazo yana nema kaga wata kirista ko wata bayahudiya taimaka sai ka je ka kasa shi in an dauko wannan hadisi sai ka ce musulmi ne ke da wannan alfarman ba kafiri ba kuma ba za a bar mai ita ba don ana son a jawo ta ne ta musulunta a yi ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa huwa qaulul auza'i wa ahmada jama'a a yanzu haka akwai ɗaliba da na taɓa karantar da ita a garin wari gaba ɗayan famulinsu yanzu ita ta musulintar da kowa a ƙauyen duka ƙauyen ƙauyen kuma a zatona zai kai maguma da rabi ita ta musulunta ita kadai ɗan zuwan da nake yana ɗan koya mata karatu haka da na baro garin sai wasu suka ci gaba da koya mata ana nan sai wani mutum ya aure ta da ya aure ta shikenan suka taya suka koma lagos da zama daga nan suka koma ina da zama tana zuwa ƙauyen tana masa alheri daya biyu uku su musulunta hudu biyar shida su musulunta haka dai haka dai haka dai yanzu an ce min gaba ɗaya garin sun musulunta in allah madaukin sarki ya so bayan sallah ma zan je zan masu wazi a garin duka amma da ki aka aura yanzu a nan magumi aka ɗauke ki furr sai aka tafi da ke can sa ƙare su mutu haka su ji allah ya ƙona su ba aikin da baki ba ki ƙarshen ta maki ta gulma a garin ina ba ta mun gano wannan da kyau haka ne ko ba haka bane allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai malai ya ce huwa qaulul auza'i wa ahmada kama la yathbutu lil kafiri alal muslimi haqqu inda indahu kaman yadda kafiri bai da haƙƙin shufa'a misali ku ne kuka mallaki waje tare da wata to bai halatta ki sai da nake ɓangaren ba har sai kin tallata mata in ko kika siyar ba ki tallata mata ba to tana da damar ta ce ta riƙe da shufu'a bai halatta ba wancan cinikin kin soke sai ki kawo kuɗin da aka yi cinikin ki maida masu mun gane to kafiri bai da wannan haƙƙi na shufu'a ɗin wa kathirun min al-fuqaha zahabu ila annan nahaya amun fi haƙƙil muslimi wal kafiri wasu malamai da yawa sun tafi kan cewa kafiri da musulmi duk suna da wannan haƙƙi dole a ɗaga mai ƙafa ina fatan mun gane wannan da kyau ba kafan da za a ɗaga mashi allah ya sa mu dace in yana son a ɗaga mai kafa kawai ku ce ma kafiri ne ya musulunta waktalafu halin na hayu harim malamai sun yi saɓani shin wannan hanin na haramci ne awi tanzi ko ko hani ne na attanzi tanzih famin ashabina man qala huwa litanzihi duna tahrim والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم ciniki akan cinikin musulmi ɗan uwa wannan haramun ne neman aure akan neman auren musulmi ɗan uwa wannan haramun ne to amma in kafiri ne fa wannan haramun ne wasu malamai suka ce e wasu malamai suka ce ba haka ba allah madaukin sarki ya sa mu dace to waɗannan abubuwan da aka ambata baki ɗaya bai halatta musulmi ya ma ɗan uwan shi musulmi ba in kina son ki zama musulma ta kwarai sai kin nisanci waɗannan abubuwan baki ɗaya to bari ku je sai annabi ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ƴan uwan juna ku zama bayan Allah 'yan uwan juna kenan waɗancan abubuwan kike ma 'yar uwanki ko ɗan uwanki musulmi wannan zai haifar da 'yan uwantaka tsakaninku ba zai haifar ba so ake musulmi ya zama yana ƙaunan ɗan uwan shi yana ba ɗan uwan shi uzuri ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga cikin maganganun da a sheikh sani yahaya jingir shugaban majalisar malamai na ƙungiyar izala ya yi wanda ya birge malam ya ce na ce mu cire gaba mu ba juna uziri mu juna sallah kun ga waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ya rike su na rantse da Allah sai ya zama shugaba a duk duniya muddin ya zama baka da gaba duk wani abin da zai haifar na fahimta a cire sannan duk wanda ya ba daidai ba a ba shi uzuri sannan mu haɗu mai sallah a tare to duk wata ƙiyayya sai ta gushe duka duka sai ta gushi ina ta mun gano wannan da kyau shi sa ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah yan uwan juna yanzu wannan taron da muke a nan wajen tsakani da Allah ko wanda ba ku taba ganin ta ba amma kuma yanzu fa ba zama yan uwa ba ba ja na kaunin juna ba ba ja na son juna ba har ma za ki iya kin wanda kuke unguwa ɗaya ki ji kin fi son wacce ba unguwanku daya ba saboda me saboda an dunkule an zama ibadullahi ikhwana na fata mun gano wannan da kyau wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da magana annabi da ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana hadhihi dhakarahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama katta alili lima taqaddama kun ga wannan bayanin da annabi yayi to kamar yana son yi waiwaye adon tafiya ne akan waɗancan abubuwan da ya ce ban da kaza ban da kaza ban da kaza ban da kaza in ga zama yan uwan juna bayan allah za ki yi ma ɗan uwanki waɗancan abubuwan ba za ki yi ba to shine sai yake cewa wa fi isharatun ila annahu iza taraku tahasuda wannan yana nuni akan cewa duk sanda mutane suka bar hassada wattanajusha suka bar annajashu wata guda suka bar ƙin juna wata dabura suka bar juya ma junansu baya wa bai ba'aduhim ala ba'adun suka daina ciniki akan cinikin yan uwansu kanu ikhwanan to za su zama yan uwan juna kuwa kun gano wannan da kyau ko muddin musulmi ya bar ma dan uwan shi wannan to lalle zai zama dan uwa ga dan uwan shi musulmi wa fihi amrun biktisabi ma yasirul almuslimu bihi ikhwanan ala al-itlaq a cikin wannan bayani da annabi ya ce ku zama 'yan uwan juna to akwai umarni da cewa duk abin da zai samar maki da ki zama 'yar uwa ga 'yar uwarki to ki marmara ki aikata wannan abin wa zalika yadkhulu fihi ada'u huquqil muslimi alal muslimi shine dole ne ki rika ba musulmi dan uwanki haƙƙin da yake da shi a kanki min raddi salami in yi miki sallama dole ki ansa Wata wa a atishi in yi atishawa ki mai hamye hamdala ki gaishe shi wa iyadatul maridi da zuwa gaida mara lafiya wata shi'il jana'iza da raka gawa wa Ijabatid da'awa da ansa kira wa libtida'i bis salami inda liqa da kuma farawa da sallama duk lokacin da aka haɗu wa nushi bil gaibi da kuma yi ma ɗan uwa nasiha ko da a bayan irin shi ne menene yi ma ɗan uwa nasiha a bayan irin shi shine kun zauna sai wata ɗauko gulman wata yar uwa sai ki mata nasiha wance ki daina wannan haramun ne gulma babu kyau kuma in muna zaune muna tattauna daga yau kake kara kawo min maganan wata wance da kike zagi ko wane da kike zagi mutumin kirki ne zagin da kike ke aikin da yake na alheri kina irin shi me kuma na zagi to wancan da kike karewa to kina mai nasiha ne ina fatan mun gane wannan da kyau to dole a bayan idan mutum sai kin yi aikin kare mai mutuncin shi sai kin yi aikin kare mata mutuncinta wannan in kike kun zama bayan allah yan uwan juna amma da ke yake gulma da ke yake zagi da ke yake batanci da ke yake duk wani abu na asha kin shiga uku kin lalace ranar kiyama za a kwashe ibadinki duka sai a tattara sai a bata allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mun ɗauko bayani ba mu iya ƙarasawa ba amma da izinin allah in allah madaukin sarki ya kai mu zuwa gobe za mu zo mu ƙarasa waɗannan bayanai mu ji sauran ɓangarorin bayanan da annabi ya yi na wannan hadisi don mu fa'idantu don mu amfana فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum iza ta ayyana najasa in an ga iyakan sashin wajen sai a kama iyakan wajen a wanki in ko gaba ɗaya ta ɓata rigar ne gaba ɗaya